wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da a ce kurba manja na zalla masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bambam. Shirin da ke kawo muku bayanai kan rayuwar 'yan Afirka ƙasashen Turai da Asiya da kuma gabas ta tsakiya. sun tashi wasu jin duk ayyukan sosai illimin ka kyauta a yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon babban zaben na amurka masu sharhi dai na ganin cewa a yaƙe-yaƙen da ake yi a yankin gaza da lebanon da kuma iran duk wanda zai ɗare kujerar shugabancin amurka ya kamata ya yi ƙoƙarin ganin an shawo kan rigingimin gudun abin da ka iya biyo baya ai duniya ta ga martanin da ita isra'ila ta maida ma iran din kuma ita ma iran din tana nan tana da sahin ina ne za ta bugawa kenan kyaga in ya zama na sabon shugaban kasa ko sabon shugaban kasa da amurka za ta zaɓe bai tsawata ba abin yana iya kai da iran ta yi amfani da makaman da ke gare ta na nukiliya din abu ne wanda kuma idan ta kasance haka zai kawo tashin hankali. Shin ko sabon shugabanci a Amurka zai iya kawo ƙarshen waɗannan rigingimin? Duk wanda zai ce a yanzu a wannan shin idan jam'iyyar Democrat ta yi nasara ko idan jam'iyyar Republican ta yi nasara wanne ne dama-dama ko kuma wanne ne zai fi daidai da ra'ayi ko fahimta na gabas tsakiya su kansu ba su sani ba. To bakonmu na yau a cikin shirin kenan sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. basu da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyada zalla madalla ƙuri'un laraba dai na matuƙar tasiri a zaben ƙasar amurka haka manufofinta na ƙasashen waje ke ci gaba da jan hankali a duk wani lokacin zaɓe sai dai zaɓen na bana masana na cewa al'amura sun sauya sosai. A kusan shekaru talatin zuwa arba'in baya ba a taɓa samun wani yanayi da ake rikita-rikita na siyasa ko na zaɓe a amurka wanda bai ɗauki hankalin gabas ta tsakiya irin wannan lokacin ba ba don ko ba shine sawun giwa ne ta yaka na raƙumi saboda yan gabas ta tsakiya suna da yawa a ƙasar amurka sauraka suna da yancin jefa ƙura sukan tsa su yi taro su duba su ga wani ne ya kamata su zaɓa ko kowace jam'iyya ya kamata su zaɓa wadda ɗan takaranta da manufofinta suka yi daidai da ra'ayin al'umman inda suka fito to gashi yaƙi ake yi amurka yau in ta so isra'ila ta dakatar da har-harin take kai wa Falasɗin da wanda take kai wa Lubnan a yau din nan Isra'ila za ta bari to ba ta yi ba kuma duk wasu su kudurori da ake kaiwa majalisar ɗinkin duniya domin tilasta wa Isra'ila dakatar da har harai da kisan da take wa al'umma ƙasar Amurka ita ke hawa kujerar naƙi don abin ya ƙi zartuwa. Sufiyan Saminaka ya ƙara da cewa ana cikin yanayi ne na rashin tabbas idan har a wannan mulkin na joe biden karkashin democrat an samu yaƙi gashi ya yi kace-kace da gabas tsakiya musamman ma falastin ya lalata kasar lebanon wacce ita ce kasa mafi karanci ko waɗanda take mafi jin daɗi ko kuma waɗanda al'umma take cikin jin daɗi ƙasan da yanayin al'umma ƙasan ta ma natsuwansu da jin daɗin su ya fi na ko'ina amma yau ga yadda aka ɗaiɗaita ta to wannan abin gaskiya yana nuna cewa gabas tsakiya ba su san alƙiblan da ma za su faɗa ba dangane da siyasar amurka duk wanda zai ce a yanzu a wannan shin idan jam'iyyar democrat ta yi nasara ko idan jam'iyyar republican ta yi nasara wanne ne dama-dama ko kuma wanne ne zai fi daidai da ra'ayi ko fahimta na gabas tsakiya su kansu ba su sani ba shin yaƙi ne za a yi tsakanin isra'ila da iran shin amurka za ta kai wa ƙasar ta iran hari shin ba za ta kai mata ba duka a cikin rudani ake saboda haka zan iya cewa a takaice kasashen gabas tsakiya abin da suke kallo akan zaben amurka din nan kowa iya ta'aura ba ba ne. to haka ma dai wasu laraba da iraniyawa da rigingimin suka tilastawa barin kasar ke kallon sakamakon na zaben amurka ga amir salha wanda ɗan asalin ƙasar labanan ne ya bayyana shakku kan rawar da amurka ke takawa Uh, uh, ya ce isra'ila ba za ta daina kai hare-hare kan Falasdino da lebanon ba ko da kuwa wane ne ya yi nasara a zaben sai sun fuskanci gagarumar turjiya na sojoji ba za su sadu da ba sai sun tafka babbar asara na sojoji kamar yanzu yadda ake gani yana faruwa rikicin da kamar yadda aka ji watakila a labaran duniya na ci gaba da yaduwa a baya-bayan nan ma shine a tsakanin isra'ila da iran dalilin da ya sa wasu ke ganin amurka ka iya taka rawa a shawo kan faɗan sai dai wasu 'yan iran ɗin kamar mattab ali na ganin babatun tsamin dangantakar da ke a tsakanin amurka da iran bane abin damuwarsa a yanzu رابطه ایران و آمریکا یکی از پرتنشترین و پیچیده ترین روابط توی عرصه بین ملله. ایران در کل کرم تکوی تنمیه ده زا تکور ده ملکن تکی و مو الامر تا متن دنگنتکر تا ده امریکا با دامور مو بچی بله مو دامو ده وندزی زم سابان شوگبان امریکا که تامین بعضی از نیازهای اساسی برای خانواده ها به چالش جدی امروز تبدیل شده Shakka babu an ci gaba da ta baba kan irin rawar da sabon shugaba a Amurka ka iya takawa a shawo kan rigingimun da suka hana zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya. Ga Ibrahim Musa ɗan jarida a jamhuriyar Nijar da ke kuma bibiyan al'amuran siyasar duniya ya ce duk da cewa Amurka ta taka rawar gani a ƙoƙarin shawo kan waɗannan rigingimin akwai dai buƙatar ta ƙara zage damtse. Sabon shugaban ƙasar da Amurka za su zaɓe shine jagoranci daga yadda zai tafiyar da al'amuran jagorancin shi daga haka nan ne za a sanin ko in ƙura ta laɓa ko in ba za ta laɓa ba a su tsakiya. Yau an kai watanni da ƙasar Iran ke takon saƙa da ƙasar Isra'ila. Kenan an san ita kuma Iran babbar ƙasa ce ko da dai makamin nukiliyan nata bata yi shi ba kamar yadda zai samu sinadarai sosai waɗanda aka iya cewa tana iya kai hari da makaman nukiliya tana da niyayyin shi kenan ko idan har aka ci gaba da sama isra'ila ido aka barta tana cin karanta babu baka a gabsa tsakiya dole ne ƙasar iran ta sa kuzari wajen yin wannan makami na nukiliya saboda barazana ta yawa abu ne wanda kuma idan ta kasance haka zai kawo tashin hankali a wannan yanki na duniya na biyu idan ki ɗauki ƙasar liban ko in ce labanan tunda isra'ila ta kashe shugaban hezbollah hassan nasarallah nan ma wani rikici ne wanda zai sa yankin shi ƙara ya mutsewa ya kamata a ce shugaban ƙasa wanda za ya zawa ya yi duk irin ƙoƙarin da ya kamata shi yi na ya taka ma isra'ila birki dangane da wa'annan tsokane-tsokane da take yi tsakanin wa'annan ƙasashe guda biyu cewa da iran da kuma liba. Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ba mutu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya.